na tambayi malam mustapha baba ilela wani malamin addinin islama ma'anar hijabi kalmar hijabi kalma ce ta larabci amma abin da ake nufi ana nufin tsari tsari kuma da ake nufi tsare mace misali wato lullubi mace ta surce dukkanin jikinta da ya shiga wanda ba zai motsa sha'awar maza ba umarni ne na allah manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da haka matansa matansa habai sun kasance masu surce dukkanin jikinsu yayin da za su fita ko da ta ce to amma tufan ya zama ba wadda shige ko mai dame jiki ba mana yana iya yiwa ta suturce jikinta din amma tufan zai iya dame jikinta ko share-share ne wadda zai iya nuna fatan jikinta ko kuma tudu da kwarin jikinta musamman gaɓoɓi masu iya motsa sha'awar mazaje kenan ta wajen kirjinta ko ta wajen bayanta tufan ya zama mai faɗi ba kuma mai bin jiki a kulluha aura mace dukkanin jikinta al'aura ce an ɗauki in banda ainihin fiska da kuma ainihin tafin hannayenta wannan wurare su ne kaɗai ba a al'aura ba a shari'ar musulmi hajiya fatsuma aminu muhammad ita ce ta jagoranci bikin ranar hijabin ta yi ƙarin haske kan wannan batu alhamdulillah wannan rana tana da muhimmanci sosai ganin cewa kalmar nan ta hijabi ba kowa ne ya santa ba da can ma ana ganin ta wata bakuwar aba ba a san cewa a cikin addini ta ginu ba to a hankali a hankali yanzu duk duniya ta yi la'akari yana da muhimmanci a sanarwa kowa cewa menene hijabi menene amfaninsa ta yaya ne fashon ne ko kuma ainihin yana cikin doka ne na musulunci to shine ainihin ga baki ɗaya duk faɗin duniya aka sa ɗaya ga watan fabrairu na kowace shekara a fito a nuna muhimmancin wannan wato eh, lullubi na hijabi wanda bai san shi ba a sanar da shi wanda ya manta a daɗa tunatar da shi mai ɗakin gwamnan jihar bauchi hajiya hadiza muhammad abdullahi abubakar ta ce ba sa buƙatar wata doka domin yin amfani da hijabi ni a tunani na ba ma buƙatar wata doka don wannan doka doka ce ta Allah Allah ya riga ba da wannan umarni ya ba da wannan doka ba ma buƙatar wani dan adam kuma ya ƙara doka akan doka iyakaci dai mu bi dokan da Allah ya bayar mu bi a dinga sa hijabi a hankali a hankali duk wanda yake ganin cewa hijabi wani abu ne na kuntatawa zai zo ya fahimta in mu musulmai muka dage muka tsaya a kan gaskiyan abin da muka sani daga bisani na ji ta bakin wasu mata ra'ayinsu game da yin amfani da hijabi hijabi tana da wata kariya ga ya mace saboda duk macen da ta sa hijabi namijin banza dai kan bai isa kalle ta ko kuma ya ce zai mata wani maganan banza ba saboda wannan darajar hijabin to shi dai hijabi yana da muhimmanci da yawa na farko da ka saka hijabi saboda ka kare eh, suturan jikinka da ka sutura jikinka wani part daga jikin jikinka ba zai bayyana ba kamar yadda idan ka fita babu hijabi kana tafiya da yawanci yakan ɗauki hankalin maza to idan ka saka hijabi ka kan kare kanka da shi kuma shi saka hijabi ma yakan kawo lafiya ma mutum saboda da ka rufe jikinka wani kura da wani waye da zai shiga saboda cuta duk yakan rufe hijabi yakan tare maka shi kuma kai ma karan kanka idan ka saka hijabi ka fita zaka fi jin daɗi idan kana tafiya in na shiga cikin gida kan nakan cire amma na yakan zamana idan wasu za su shigo wanda ba muharramai na ba nakan saka hijabi saboda in tufafe jikina gaskiya hijabi yana da muhimmanci ce a wajen ya mace duk ya mace ya kamata idan za ta fita daga gidansu da sanya hijabi kuma kar ta sa hijabi dan karami a gaganta ta dinga sa babban hijabi ta dinga sanya hijabi karami duk namijin da ya ga ya mace ta sanya hijabi da karami to wanda ya san ba ta da tarbiyya to gashi na kake yar makaranta ce eh. kenan ya shi sutan keke a makaranta mm. muna sa hijabi babba Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya